Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16 masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo da ke kuma si kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma BOA hausa.com. mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau talata 11 ga watan disamba ibrahim kalmasi garba ne da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanin labaran wasu tsoffin sanatocin amurka sun buƙaci sababbin 'yan majalisar da za su kama aiki a watan gobe su kare dimokuraɗiyya a daren jiya ne shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya yi alkawarin kawo sauyi akan harkokin tattalin arzikin ƙasar. prime minister birtaniya theresa may na ganawa da shugabannin tarayyar turai yau talata yayin da take sa ran ci gaban kare yarjejeniyarta to kanin labaran kenan har yanzu batun ficewar birtaniya daga tarayyar turai na cikin rudu ko me yasa ƙungiyar tarayyar turai ba su so ingila ta fice cikin ruwan sanyi za kuma a ji cewa har yanzu 'yan gudun hijirar yankin darfur na sudan na makale a jamhuriyar nijar idan mun koma najeriya kuma za a ji yadda sarakuna da sauran masu faɗa a ji ke shirin taimakawa a zaɓe mai zuwa a jihohi ciki har da nasarawa. kamar kowace ranar talata safilu hashin gumal na tafa da shirin noma tushen arziki akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karanta muhammad hafiz baballe Yanzu haka wani rukunin tsofaffin sanatocin Amurka waɗanda suka hada da na jam'iyyar 'yan Democrat da takwarorinsu na Republican sun buƙaci 'yan majalisar ƙasa waɗanda za su fara aiki a watan gobe da su kare dimokuraɗiyya sannan kada su bari batun jam'iyya ya dara bukatun ƙasar yayin da Amurkan ke tunkara wani yanayi a tsaka mai wuya. tsoffin 'yan majalisun su 44 sun rubuta wata kasida da aka buga a jiya litinin a jaridar washington post inda suka ce amurka ta shiga wani lokaci mai haɗarin gaske shi yasa suka ji ya kamata su yi magana akan babbar barazanar da fannin tsaron bin doka da kundin tsarin mulkin ƙasar da cibiyoyin gudanarwa da tsaron ƙasa ke fuskanta. sun kuma ambaci abin da zai biyo bayan binciken da kwamitin robert mueller na musamman ke yi kan katsalandan ɗin rasha ta yi a zaben 2016 da yiwuwar haɗin baki da kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump ya yi sannan da shirin bincikar gwamnatin trump da 'yan majalisar a 'yan jam'iyyar democrat masu rinjaye a majalisar wakilai ke shirin gudanarwa waɗanda za su karɓi shugabancin majalisar a wata mai zuwa yayin da ake fuskantar wasu rikice-rikice na yanki da kuma na duniya. A daren jiya Litinin ne shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi jawabin farko a bainar jama'a akan zanga-zangar kin jinin gwamnati wacce ta yi matukar girgiza ƙasar. inda ya yi alkawarin kawo sauyi akan harkokin tattalin arzikin ƙasar sannan kuma ya ce zai ci gaba da zama a ofishinsa da kuma ci gaba da aiwatar da ajandarsa Macron ya faɗa a wani jawabi da yi ga al'ummar ƙasar ta talabijin da aka yaɗa jiya litinin da daddare inda shi ma ya ɗauki nasa alhakin. Ya kuma ce mai yiwuwa kalamansa sun baƙanta wa wasu rai. Yana mai cewa ƙara kuɗin haraji kan farashin mai bai dace ba. Amma makaron ya bayyana cewa fushin da mutane suka nuna cikin makonnin da suka gabata. wata ƙiyayya ce da ta samo asali tun shekaru arba'in da suka gabata daga mutanen da ke zaune a yankunan karkara. Shugaba Makaron ya ayyana dokar ta ɓaci akan harkokin tattalin arzikin ƙasar da yanayin zamantakewa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Firaministan ƙasar Burtaniya Theresa May na ganawa da shugabannin tarayyar Turai yau Talata a yayin da take so ta ci gaba da kare yarjejeniyarta ta fidda Burtaniya daga tarayyar Turai bayan da ta soke wani zaman kaɗa ƙuri'a na 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka shirya yi yau. Wani mai magana da yawunta ya ce a wata muhimmiyar ganawa da Firaministan ƙasar Dutch Mark Rutte. shugabannin biyu sun amince su yi aiki tare kuma za a kada wata sabuwar ƙuri'ar a majalisar wakilan ƙasar kafin ranar 21 ga watan janairun shekara mai zuwa ana sa ran mai za ta gana da shugabar jamus angela merkel yau talata da kuma shugaban kwamitin kasashen turai donald tusk wanda ya bayyana a shafinsa na twitter cewa baya da niyyar sake shawara akan yarjejeniyar ranar 29 ga watan maris na shekara mai zuwa ya kama Burtaniya ta fita daga tarayyar ta Turai. A wani bincike da hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF a takaice ta yi, ya nuna cewa yawan yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya ya hau daga miliyan goma da dubu ɗari biyar zuwa miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyu, wanda shine adadi mafi yawa a faɗin duniya. mafi yawan waɗannan yara suna jihohin borno yoba da adamawa a arewacin najeriya ne inda rikicin 'yan boko haram ya kawo cikas a karatun yaran ana jin hayaniyar wasannin ƙananan yara da aka saba da ita a waje yara maza na wasan ƙwallon kafa yayin da yara mata kuma ke ta tsalle-tsalle a wata unguwa da ke abuja Yawancin yaran suna daina zuwa makaranta ne yayin da wasu kuma ba su taɓa zuwa makarantar ba. Febo Shikan wace ita ba a barta a baya ba wajen wasanni tana shiga cikin yaran su yi wasa. Febo ta ce, "Ina da 'ya'ya hudu, biyu suna zuwa makaranta sannan ɗaya gaskiya ƙarama ce, duk da cewa ta yi girman da ya kamata ta shiga makarantar in banda rashin kuɗi ba. Kamar sauran biyun kullum sai sun tashi daga inda muke zuwa unguwar afo ba abu ne mai sauƙi ba tun da babu kuɗi saboda yanayin tattalin arziki a yau febo da yaranta guda hudu sun tserewa rikicin boko haram a jihar borno a shekarar 2016 suka yi gudun hijira zuwa birnin tarayya abuja amma yaranta biyu kadai take da ƙarfin turawa makaranta su kuma sauran yara biyun suna taimakonta a gida wajen yin girki da gyaran gida. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc za mu fara yada zangon rahoton ne a Burtaniya inda ake cikin rudu game da shirin ficewar Burtaniyar daga kungiyar tarayyar Turai wanda har ya sa Firaminista Theresa May ta ɗage ƙuri'ar da a da za a kaɗa a yau ɗinnan talata a Majalisar Dokokin ƙasar kan amincewa ko rashin amincewa da irin yarjejeniyar da ta cimma ta ficewa daga kungiyar ta EU. da haka na tambayi wani dan najeriya mazaunin birtaniya mai sharhi kan al'amarin yau da kullum mai suna yunana shibkau don ya mana fashin baki kan wannan al'amarin sai ya ce malam ibrahim gaskiya a shekara da ta wuce a dubu da goma sha bakwai an riga mutanen ingila sun riga sun yi ƙuri'a cewa ba su son kai kungiyar turai saboda wasu dokoki da sauransu kuma wannan kasan malam ibrahim demokradiyya ce hmm. dole a saurari mutane jama'a ƙasar ingila saboda kuma sun bi demokradiyya cewa ba za su so su kungiyar tarayyar turai ba hmm. dole ne majalisa ta ingila majalisar dokoki ta ingila ta saurari muryar mutanen ingila saboda wannan demokradiyya ne duk abin da theresa may za ta yi da kungiyar tarayyar turai to in sun yi wani abu to sun saba ma tsarin kundin demokradiyya da ƙasar ingila da mutanenta suka shirya hmm. to malam yunana tarayyar turai eh, malam yunana kamar yadda ka ce kamata i ita theresa may ta saurari wato ra'ayin 'yan ingila game da cewa suna son a fice daga wannan kungiya ta tarayyar turai to ta je ta tattauna da kungiyar tarayyar turai kuma sun ci yarjejeniyar yadda za a fice daga wannan kungiya to sai kuma gashi bangaren da daman suke son a fice daga tarayyar turai din sun ce wannan yarjejeniya bata gamshe su ba sannan kuma gashi kuma ita theresa may tana fama da waɗanda ba su so ma tun asali ma a fice daga wannan kungiyar gashi kuma ta janye ma ƙuri'ar da za a kada da a majalisar dokokin ƙasar kan amincewa ko rashin amincewa da yarjejeniyar da ta cimawa shin kana ganin bata cikin tsaka mai wuya lalle ba wani abin da za a ba wata yarjejeniya da za ta samu tsakanin ah, um, gwamnatin ingila da tarayyar turai hukumomin tarayyar turai saboda su kungiyar tarayyar turai ba su so ingila ta fice cikin ruwan sanyi hmm. daga tarayyar turai shi yasa suke kawo wasu dokoki waɗanda ba su dace ba saboda su samu su ci nasara tare da waɗanda ba su son su fice saboda in kana a tunawa malam ibrahim ingila a tattalin arzikin ingila shine na biyu a duka cikin ƙungiyar tarayyar turai hmm. banda kasar jamus ingila ce ta biyu kan tattalin arziki da demokradiyya da sauran wasu abubuwa da suna ganin cewa in ingila ta fice gaskiya to sun yi babban hasara saboda haka malam yunana kana ganin ko da theresa may ta sake komawa brussels wajen tattaunawa kamar yadda wasu suke ba ta shawarar ta yi aikin banza ne kenan gaskiya mawuyacin abu ne take nasara saboda akwai matsaloli da yawa tsakanin ƙasar ireland da ƙasar tarayyar turai kan um, um, uh, um, kewaye ƙasa mm. fita da shiga da wajen ƙasar ireland mm. kuma wasu wasu dokoki da suka sharaɗa na cewa iyakar ƙasa Ireland da eh, ƙasar tarayyar turai tsakanin wato boda kenan. Mm. To shi ne wanda yake da babban matsala ba mm. za a yi warware wannan ba. Sannan kuma eh, Ingila ta tsaya cikin custom union. Eh. tarayyar turai na dokoki na custom. Da dai sauransu. to kaga mawuyacin abu ne Theresa May yau in ta tafi a Brussels ta samu ta ci nasara kan wannan abu. Malam Yunana Shibkau wani ɗan Najeriya mazaunin Ingila mai sharhi kan al'amuran yau da kullum ke tsokaci kan rigimar ficewar Burtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. To sai kuma jamhuriyar Nijar inda 'yan gudun hijirar Darfur na kasar Sudan ke ci gaba da makalewa a birnin Yamai a yunkurinsu na zuwa Turai. Sulaimu Barma gare ka. 'yan gudun hijirar darfur kimanin 150 zuwa 180 ne ke zaune a wata cibiyar da suke samun kulawa daga hukumar hcr a nan yamai waɗanda ainihi aka kwaso daga agadis a kan sharaɗin za a samar masu mafaka a wasu ƙasashen yammaci sai dai shekara guda bayan wannan alkawali shiru kake ji in ji su saboda haka suka shirya wannan zaman dirshan yunus ibrahim na mai magana da yawon waɗannan 'yan gudun hijira ya ce wakiliyar unhcr a nan nijar ta ce mana mu 'yan gudun hijirar sudan ba bakin haure ba ne amma muna da 'yancin mu zauna a nan za a ba mu ci da sha mu yi aiki eh, idan kuma ba ta yi mana ba muna da zaɓin tafiya inda muka ga eh, dama sai dai ba za a bamu wani tallafin komai ba. Sun kuma ce mu koma Chad, mun ce da su ba za mu je ba, ba kuma za mu koma Sudan ba. Saboda haka muke bukatar a bamu kulawa daidai da ta sauran takwarorinmu da ke hijira a nan Nijar. Ainihi waɗannan 'yan gudun hijira da suka tsere wa tashin hankalin Darfur sun samu mafaka a sansanin 'yan gudun hijirar HCR a kasar Chadi kafin daga bisani su shiga libya da nufin samun ingancin rayuwa sai dai yanayin gumurzun da ake fama da shi a wannan kasa ya tilasta musu arcewa zuwa agades inda unhcr ta kwaso su zuwa yamai a matsayin wata mafakar wucin gadi in ji wakiliyar wannan hukuma a nishar alexander morelli wacce ta ci gaba da cewa muna ba su biredi mun ba su wurin kwana har ma mun samar musu aikin yi a wata cibiya da ke ƙauyen hamdallai inda suke aiki tare da wasu matasa 'yan nishar amma sun tada ƙayar baya sun ce su sai dai a kai su turai sun manta cewa zaman su a nan babbar kariya ce a gare su sakamakon ɓacin rai suna zargin ana gwada musu wariya alhali abin ba haka yake ba abu ne da ke buƙatar a bi shi a hankali idan suka yi haƙuri kowace matsala mai karewa ce. Pour avoir patience, les solutions se construisent ensemble dans le dialogue. A yayin da waɗannan 'yan gudun hijira ke zaman darshan a ofishin hukumar HCR, dabra da su wasu baƙin haure 'yan ƙasar Eritrea ne da aka baiwa mafaka a Niger ke tantaunawa da jami'an wannan hukuma. a cewar ɗaya daga cikin waɗannan jami'ai ana cikin har hada takardun ficewarsu ne zuwa wata ƙasar ta daban sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman daga niger kuma bari mu kaɗa najeriya inda ganin zaɓe na gabatowa wasu jihohi ke ɗaukar matakan kauce ma tashe-tashen hankula na baya-bayan nan ita ce jihar nasarawa wadda sarakunanta da sauran masu faɗa a ji suka sha alwashin taka rawa wajen tabbatar da an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. Gare Zainab Babaji da cikakken rahoton. Yayin da zaɓen da ke ƙara matsowa, sarakunan gargajiya da masu faɗa a jina ƙara ƙaimi wajen faɗakar da al'umma kan muhimmancin gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba. A wani taron masu ruwa da tsaki da hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta shirya a jihar Nasarawa. Sarakunan gargajiya sun jaddada cewa jama'a su zaɓi shugabannin da suka dace amma su ƙauracewa duk wani sanadin da zai kawo tashin hankali da rasa rayuka. Mai martaba sarkin kefi Dr. Shehu Chindo ya Musa ya ƙarfafa al'umma da su gudanar da zaben cikin tsanaki. zo mu ba mu ilimi a kan yadda da yi zaɓe ba tare da wani rikici ba saboda a zaɓi wanda jama'a suka ga shi ya dace ya shugabance su. Mai martaba sarkin kefi kenan a jihar Nasarawa Dr. Shehu Chindo ya Musa. Shi ma Ahmad Kambarin Kano wanzami ya ce kamata ya yi kowa ya yi wa kansa kiyamun laini. Batu na tashin hankali a wurin zaɓe wannan ni ina gan kamar ya wuce. An riga an yi shi a baya ko, ai kowa jikin shi ya jayi. har yanzu kar ka manta ba a kowanne ba su koma gidajensu ba ba a kowanne ba su san ina iyayensu suke ba a kowanne ba su san ina iyalansu suke ba to yanzu nan kuma a dawo a sake ce za a sake koma gidan jiya kana ga wane ne za a bashi kuɗi ya je yi wannan wane ne za a bashi kwaya ya sha ya je yi wannan rashin abin yi shine yake kawo amma su ma marasa abin yin ba yanzu jiki ya ji ba jiki ya ji ba saboda haka ba wanda zai sake yi kuma muna roƙon Allah Allah sa a yi lafiya a gama lafiya. Shi ko kwamandan rundunar tsaro ta civil defense a jihar Nasarawa Muhammad da Fari ya ce sun shirya taron ne don haɗa kan masu ruwa da tsaki su ba da tasu gudummawa don samun zaɓe mai inganci da kwanciyar hankali. wannan taron mun shi ne saboda shirin zaɓe mai zuwa na 2019 gaya za a yi wannan zaɓen a yi shi lami lafiya ba tare da an rasa kowa ba ko an rasa duk wace dukiya muna fata mu ga su hukumomin tsaro sun haɗa kansu sun dunkule sun zama abu guda akan manufa guda sannan kuma su jama'a masu zuwa su yi zaɓen su yi zaɓen su a cikin zaman lafiya su ƙare lafiya sannan hukumomin da suke kula da zaɓen su kuma su yi aikin da ya kamata su yi tsakanin su da Allah in sarakunan da suka zo duk jawabin da suka yi kaga jawabi na nan kale zai iya kamawa sannan kuma su waɗanda muka gayyata masu rawa da tsaki kowanne su yayi jawabi mai hankali masu kawo shawarwari sun kawo kuma yawancin suka faɗa duka za mu sa su a ma'auni mu musu tankaɗe da rairaya mu ɗauki wannan magana za su mana amfani kuma mu aiki da shi in Allah ya yarda kuma daga ganin da masu ka taro nan kasan cewa lallai yanzu jama'a suna son azan lafiya to a ƙarshen shawara nan mu yi ƙoƙarin mu bi doka ƙasar da ba ta bin doka ba ta zaman lafiya in babu zaman lafiya ko babu cigaba duk ƙasar ta cigaba gaba duniya za ga jama'a ta masu bin doka ne wataƙila ai zaɓen wani bai mai daɗi ba don bai ci ba to ba faɗa ya kamata ya yi ba sai ya nemi hanyar da zai yi mauna na hukumomin tsaro ya kawo mana kukansa in bai son zaurin mu je kotu an wayanta ma a ɗibi yara a sasu suna ta zanga-zanga suna kashe-kashe wannan ba daidai ba kwamandan rundunar tsaro ta civil defense a jihar nasarawa muhammad gida da fari zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya to a gaida zainab yanzu kuma bari mu koma gefe guda mustapha nasiru ba tsari ba sarfilu ba kamar yadda na faɗa a baya ya gabatar mana da shiri na gaba Masu saurari Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a wannan makon ma dai shirin noma yana can jihar domin jin ci gaban zantawa da shugaban kungiyar manoman shinkafar yankin yawuri alhaji zaki ta tama Shekamu lafiya lau ke wallahi mu musamman nan kebi shekamu ta take lafiya lau take ba ta da wani haki a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin to A cikin makon da ya gabata ne dai muka fara kawo maku zantawa da shugaban kungiyar manoman shinkafa a yankin kasar Yawuri ta jihar Kebbi. Inda shugaban kungiyar manoman Alhaji Zaki Cacama ya fara yin bayani akan batun tallafin bashin da gwamnati ta basu domin bunƙasa noman shinkafar al'amarin da ya ce yana tattare da matsaloli kamar yadda ya yi ƙarin bayani. an baka kyauta. to su bashi ne aka basu bashi ne aka basu bashi ne aka basu na san yanzu magana na san da cewa akwai ɗan karar kotu yanzu magana da aka su biya wannan kuɗi to ba su samu ba ne ya har su biya koko ya aka yi gaskiya ba su samu ba dan abin da ya sa ba su samu ba wanda an talaka yana neman tallafi ya so shiga abu ya tona alheri yana so ya shiga ya zo an bashi abu akan an bashi injimuka an bashi magani ba akwai bashi kuɗi aiki ba sai bayan wata uku kaga babu wani ci gaba daga al'amarin nan ko ba kan gaba sannan an baku macen dubu hamsin ba kuma baku ɗiba kuma sai bayan wata uku kuma to ya za a yi kai noma da kuɗin ga duka noman ga gaba ɗaya ga ga wata uku na da kwana goma ko kwana ashirin aka rinsa in ma ya tsakaita wata hudu to ga kenan an ba kuɗin dai kawai dai na bai amma ba dan a ce ka yi noma ba gaskiya an dai baka kuɗin dai kawai dan in kuɗin noma abin suka so su a baka su gaba ɗaya in dai an baka in dai an baka iri da taki da injin to a ba kuɗi na gaba ɗaya a sa maka idanu to an baka guntu guntu guntu sai ka kashe waɗannan ka kuma samu waɗannan sai ka kuma kashe waɗannan har kai waɗannan gari ka abin lalace kuma saboda yayin da ƙasa shekarar nan kuma da aka ba da kuɗin ga kowa ya sa an yi iska ƙasa in ka ba da ruwa yanzu kafin ka ka dawo ka da iski ruwa bin ƙarshen ka ƙasa tashin ruwa kuma ba kuɗin ga abinci zai kyau ba zai kyau ba yanzu su wani hali ake ciki da su waɗanda aka kai kotu saboda rashin biyan bashin tallafi suna da an samu su lokaci an ce ko samu duk abin da ya rota da su alƙallan gaskiya ba su tsanta ba alƙallan ba su tsanta ba wallahi sun ce dai a ta dai kowa bai samu samu abin da samu ya kawo na shi alƙali ka san karata aka mai ba shi ke da kuɗi ma ko ba kan gaba ka san ko ka ƙara dole kuma ya samare shi to wanda sun ka ƙara dai to ko biyo ne sun kai kala ko ya wallahi ba mu sani ba dai mun je ga bankin manoma eh to kila kila so so ka ko to ne amma yanzu eh, a matsayinka na manomin shinkafa me kake ganin ya kamata a ce hukumomi sun yi maku ta yadda za a samu biyan bukata gashi gwamnati na so ma gaba daya a rika amfani da shinkafar gida maimakon ta waje to in dai ana son a samu ci gaba ga wannan waɗannan duk gwamnati za su sawa ta ba da kuɗin ga manoma to don Allah gwamnati sa mutane masu tausayi ko masu imani ba su ce ma fi sai sun yi kwangila da waɗanda kuɗin ba da shi ka matsala ne a ce sai an sai kaza an sai kaza yanzu an kawo kayan da in ce ina son su ban da halin ce ba so injin in ce ina da injin a'a dole sai na ansa in an kawo kayan nan ban da halin ce ina da iri a ce kuma dole sai na ansa ina so sai dai ba so in tiyata eh, magani a ce na dama already na samu kuɗi na sai abina a'a in ce to a bani kuɗi na gaba ɗaya ni sai abin zai kuɗi na ba za a bani ba dole sai a mana wannan kayan ashe shinkafar da kace an samu hmm. ta yi auki sosai ba wannan tallafin yasa aka samu shinkafa ba kawai dai al'amari ne na Allah ya kawo wannan gaskiya shinkafa ita kasa dama ita shinkafar tudu hmm. ta ta ruwan sama hmm. ba ita ke da wata shinkafa ta da ba da ita wacce Allah ke ba ta ruwa babu wani abin da ko shi ba a mata ita wannan Allah dai na kawai ya ga dama taimaki ba an sai suka samu bakin wannan shirin kasuwa na ku ki gyara shinkafa nan ku kai kasuwa ko ko Eto eh, daga daji hmm. eh da gona gaskiya muke cashe ta muka yankewa mu cashe ai komai a sa cikin buhuwa mu je mu sai buhu buhu Allah. to kuma kuna gyara ta sosai ta yadda babu wani matsala gaskiya lafiya lau muke shinkafa take lafiya lau take ba ta da wani matsala komai mu lafiya lau take wallahi mu musamman nan ke bido shinkafa take lafiya lau take ba ta da wani haki sai an cashe za a ɗauko mata ko wace mace abin zaɓen ta a sheke ga iska in shika ba ta ba a koma a sheke a haida komi cikin ta sannan sa sa cikin buhu a dunki a kai kasuwa kai mai saya in ka zo sai ka ji ba ka abin da gaba ka saya sai ka salama manomi shine menene kalubalen ku yanzu to kaman matsalolin da kuke fuskanta to mu matsalolin da muke muke fuskanta idan Allah ya kaddace wannan gwamnati ta Buhari mai son a ci gaba da harkar noma ka gane ko to idan za a sa waɗanda za su ba talakawa tallahi to don Allah ta zaɓi masu adalci ta sa su wanda abin nan zai amfani kasa zai amfani mutane fa amfani kasa saboda noman nan idan an ka yi shi to gaskiya zai amfani mutane kuma ya amfani kasar Najeriya To shugaban kungiyar manoman shinkafar yankin yawurin Alhaji Zaki Cacama ya ce suna goyon bayan gwamnatin Najeriya na hana shigo da shinkafa daga kasashen ƙetare. Kwarai kuwa ba musu a shigo da ita. Don saboda abin da ya sa idan irin noman shinkafa da aka samu bana. Hmm. Shinkafa da aka samu bana in an ka ci ana shigowa shinkafa waje na najeriya to talaka ma noman ma zai mutu zan za ta walakanta ba za a siya abin kirki ba amma saboda mi saboda hunna suna saye saboda an hana shigowa da waccan ta waje kamfanin suna sayan shinkafa za ka sai ka je kamfani ma ka iske ma kusa da mota hamsin ko ɗari ga su layi ana jiran a kai musu to kaga idan ma mai sai abu zai walakanta in ya walakanta kaga ai za a bar noman to shine ku a nan jihar kebbi kamfanonin na shigowa buɗe shinkafa sosai kwarai kuwa kamfanin da ke nan jihar kebbi kawai irin su labana da irin su wako ga can ana yi kamba da mutanen da ke kai kano ga sunan osun ko'ina ofa ko'ina ana kashin kebbi da an kai kuma sha Allah mutane wanda ga yan kasuwa za su kai sai a basu kudin su amma yanzu yanayin manoman shinkafan nan yake musamman a wannan yankin batun tallafin nan tunda kun ce bai wani tasiri ba yaya suke to yanzu gaskiya kowa na yi da karfin sa ne da abin da Allah mallaka masa yanzu kai a takaice in kana numa buhu 500 dole ka koma ka tsaya ka numa buhu 200 ko 150 ka tsaya nan tun da ka da karfin wuce wannan lokacin shine to yau ma dai a nan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da julie gresham da ta sada ni da ku mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya To madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito daga Sufiyan Gumel Zangon Daura ya ce Assalamu alaikum fiye Hausa. Muzantawa tare da zarge-zargen da 'yan adawa suke wa shugaba Buhari tamkar zagi ne suke masa zagin shugabanni a dinance fasikanci ne. sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga baba gana alhaji Nishiya ya ce voa ku faɗawa ƙungiyar nan mai suna serap cewa shugaba buhari bai da hurumin bincikar ganduje a kan badakalar karɓar cin hanci da ake zargin gwamnati yi wannan haƙƙin hukumin yaƙi da cin hanci da rashawa ne saboda haka ya kamata su gaggauta janye ƙarar da suka kai shugaba a gaban kotu akan wannan batu sai kuma sakonmu na gaba wasiƙa ce daga ɗalibi a jami'ar maiduguri baba gani alhaji nushiya wa shakal a madadin ɗaukacin ɗaliban jami'un najeriya ya ce salamu alaikum a hausa a gaskiya rashin cimma ɗaiɗaito tsakanin gwamnatin tarayya da ƙungiyar malaman jami'o'i ta asu a zaman tattaunawarsu da ya gudana a jiya litinin goma ga watan disamba na shekarar 2018 mu ɗaliban jami'o'i wallahi sam-sam ba mu ji daɗin hakan ba da haka muna kiran gwamnatin mu najeriya ta yi dukkan wani mai yiwuwa domin ganin sun janye wannan yajin aikin su dawo bakin aiki mun gode biyu hausa to mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an fa a takaice. wani rukunin tsofaffin sanatocin amurka waɗanda suka hada da na jam'iyyar 'yan democrat da takwarorinsu na republican sun buƙaci 'yan majalisar ƙasar waɗanda za su fara aiki a watan gobe da su kara demokuraɗiyya sannan kada su bari batun jam'iyya ya ɗara buƙatun ƙasar yayin da amurka ke tunkarar wani yanayi na tsaka mai wuya A daren jiya Litinin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi jawabin farko a bainar jama'a akan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati wacce ta yi matukar girgiza kasar inda ya yi alkawarin kawo sauyi akan harkokin tattalin arzikin kasar sannan kuma ya ce zai ci gaba da zama a ofishinsa da kuma ci gaba da aiwatar da ajandarsa a wani bincike da hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira unicef a takaice ta yi ya nuna cewa yawan yara da ba sa zuwa makaranta a najeriya ya haura daga miliyan goma da dubu ɗari biyar zuwa miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyu To masu sauraron mu da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Patrick ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da daddare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan cece ku can da ake tsakanin tsohon shugaba Obasanjo da kuma fadar shugaban Najeriya na yanzu sai Allah ya kai 用。